ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ku dawo min da waɗannan dawakai sai suka dawo masa da su sai ya sa takobi ya riƙa sare masu ƙafafuwa da wuya